Thank <laughs> you. na girma ne a hannun gwaggo dudu mahaifina malam musa yana zaune ne a garin faskari wanda ke kusa da garin santuwa gwaggo dudu ita ce matarsa ta fari wato uwar gida daga cikin 'ya'yanta akwai yaya usman da yaya dan yaro da kuma ta matarsu yaya gambo haka kuma gwaggwadelu ita ce matarsa ta biyu amma allah bai ba ta haihuwa ba sannan sai mahaifiyata wadda bayan ta yaye ni allah ya mata rasuwa don haka ne na girma a hannun kishiyarta wato gwaggwa dudu bayan na shiga sakandare aji ɗaya, allah ya yi wa mahaifina rasuwa don haka dai na tashi marainiya ba uwa ba uba sai yayye na da marikiyata Aisha. kana da wasu kalolin a wai kafin nan ka dan furo dan karanta da sauka gane irin dama cikin ina son mu kyauta magana amma kuma samu dama ba ina ganin yanzu lokaci ne da ya kamata gaya miki abin da yake zuciya ta ko ba gaskiya ba Allah sa irin abubuwa da suka shafi halayen ki da ki yau da kullum suna ba ni sha'awa kuma ba ni kaɗai ba kuma sandun mutumin da yake kawai nan namu na faskari da illa dai yabo da sha'awa irin halayen kamar yadda sauran mutane na wannan kawai namu na faskari suke yi na so in zo gidan ku tuntuni amma kuma na ga ya kamata in fara neman izinin ki ko ba gaskiya ba wannan shi amma da Allah zan ma tambaya dan Allah da ta ta saki sunana in ki ba koyo bane kuma kamar da na gaya miki halayen mutum kyawawa ko munana su suke nuna shi ga jama'a ya Allah dai su yabe shi ko su bata shi to a gaskiya duk mutumin da yake karkara nan tamu ta fuskari ba mutumin da bai san irin kyawun halayen ki ba tarihin ki man kika bani dama sai in gaya miki amma yanzu dai alfarmar da nake so ki min shi ne ki bani dama in zo gidanku ka faɗa kuma na gode tun zuwa gidan mu sai ci sai Allah ka na gode ya ji a gaida gidan gidan aisha ina barin saboda ke zan da azumi kai na da shi cewa ba su ah. ba ko tun irin wannan yana da wani wurin ki ne ya yi sace saboda hira kawai ba za su iya na zo kawai saboda ta wannan concept ko aikin da shi tura musu wannan zai magana tara wadda za ta zama tartibiya tabbas daga nan har abada ba kuma dai abu nake nufi ba illa ga cewa mun yi wani abu na rayuwa wanda zai zama mana a takaicin tabbatawa dai aisha ni kusanci ba kowa ba ne ko ba gaskiya ba mm. abin da na kira ke na kira kaina ba kowan kowa ba shi ne ni mahaifina ya rasu mahaifiyata kuma tana nan ita ma kurin taimako na take bukata yan uwana waɗansu suna nan waɗansu masu masu rasu ta da yanki ka gani ni ma hakan ne oh. Wata ta mutu uba ta yawanci wannan kaga da wani lokacin daga nan ake fitar da wancan yanzu kana ganin katin abu tabbatar min da wani kaga sai ka fara tunani na dai baki amana amana da ni ma na dauka ina ganin ya kamata in kyale ki da ki dan huta ko ko ya kika ce me zan ce to ga goro wallahi Ismail zan ce mijin goro dan Allah kai hakuri Kake ci? To na sananin maza ne sai maza. Shi ke nan bari ta guda biyu na ci sai yaushe ke. Ya dawo? zan tambaya. Hmm? Ina ganin bari mu waje ba ko? Allah ya Na gode. Na gaida mutum. wannan ne ba sai ya dawo amma kawai irin wannan wasu don yi suka kanta da ya babu mutu yau a cikin position da aka yi ta dai shi in and out aka yi ta waye waye waye haka dai abubuwan ina jin da waɗannan ne baby ko ta zai wuce

eh ita ta ka ce alhaji garba ne maza ka ce alhaji garba ne a ma ne kakka damu ranka kan kaga wannan mota da ya zo da ita ba wanda aka haife shi da kuɗi ko ba wanda aka halicce shi da kuɗi kowa a san ya same shi wannan so guda ɗaya ne sai ce ina son ka ina son ka har ga Allah wannan motar duk shirme ce abin da nake so ka gane kawai ka manta da wazancin alaji da kuma ka daina samun magana alaji da kuma dan ka kaga alaji da ba karma wani ranka da baci to ai shikenan ni da ma dai abin da kullum nake bukata amana tsakanin mu bayan ganin da ka mata ka ke mata ido haka ta ce to kaga ka ce dama akan hanya nake da tsaraba ta nan ta jos maza

yanzu ni alaji garba a garin nan yanzu rai mutuncin da muke ji wai ya zo za a yi rai eh. hmm? a gidan nan ko a garin na alaji da rashi a ko wata yarinya wa take da suna wadda mahaifin ta ya rasu eh wai san haka ko oh. sai da ta gunya su fara haihuwa ta ta ce min mutunci ni a garba mutunci mana na je na yi sallama da yarinyar nan na kuma na ganta ta a na je in sallama da nan saboda mu mu sulhunta sai kuwa kawai da ta fito ba mu kada kasa da ba ba ba tare da da take neman rufin asiri yan da da ya kai a garin a ce a garin nan a cewar hankalar ta ba ta a shi wani abin ba eh, ba zai sami su from their side can samun south east da south south su kuma ya daidai da nuke ku irin wannan dama to abin da za a da fulani kasa sun je ta garba hmm. hmm. sai na rama haka yake aiki gwamnati fa ta tsorata wasu da zan yi tafiya na sai na aiwatar da wani abu saboda har har a kusa open league a kawo zan cika kuɗin wata mota na saya a abc da bakin ta faɗa wai me yake da suna mai kwaya 20 buhu 20 kan guda kai sannan kuma suwa kake gani a cikin iyayen mata wanda za a yi musu abin nan isani so a takaice dai zan ba ka duk abin da za a aiwatar kawai ka gane kuma ni alhaji garba wallahi ba hanya da gangan take ko da ganganci ina yayin da al'amarin aure na ya rikice sai gogona ta ruɗe saboda haka ta kira ah, baba koro wato kawuna domin ta shaida masa gwagwa ta lafsafta masa sunan alhaji garba da zakari da kuma wannan masoyin wato ismailu nan take baba koro ya ƙara gano da lamari wato ya ce shi babu wanda ya taɓa tuntuɓar dangane da batun aisha illa alhaji garba don haka shi ya sani kuma shi zai bawa boke wace irin yarinya ce ne kike nema ki tona kanki asiri bayan Allah ya lullube ki da bargon rahamarsa ki tuna fa Allah ya miki rahamarsa me kika damu kanki da shi ne kin kici kin kisha eh? ki tuna fa isma'ilan nan yara uku ya nema dai aka kasa ki ma'ilan nan da ake miki magana a kansa duk wanda zai magana sa ba zai yi ta alheri ba yana da rai na tabbata ba zai miki auren dole amma kada abin da ba ma so kada ki je ki fada gidan da abinci ma sai ya zame miki wahala abin da yasa muke son ki aure alhaji garba ba don wani abu eh, don kya huta wani naki ma ya kar ki yarda ki shiga cikin matsalar da ba za mu ji daɗi ba sana kila uka na kuma ta makuyan saboda batun aisha ni na iya bakin kokari na abin ya ci tira na ga ya kamata kuma in kira ka ka zo ka yanke hukunci abin nan ya ci ya ci cinyewa ga wannan mutum wanda yake son ta yake mata wahala shi kuma ga wannan yaro ta ɗafi masa ta ce ita sai shi take so shi yaron nan duk wanda zai masa shaida ba ta alheri amma ita kuma ta kafe ta ce sai shi take so to shi ne na ce to gara ka zo mm. to ya kamata dai ka zo ka yanke hukunci aisha aisha tana cikin gida ke aisha aisha Yaji ta baya masu magana fa sun ce ta yaro kyau take ba ta karko ko an ce kuma abin da babbai hango yaro ko ya hauri ko ya hauri ni ba zai hango shi ba gaskiya ne ko dan me zamu zura mata ba biya za a rike ko ba zai yi ba yaya ya za mu kyale ta sai a kira wata ina take kai na Aisha tana cikin gida Aisha awa the previous yaya ta gaya min halin da kuke ciki eh. da wannan mutum da kika nadewa to ni abin da ba na so ni fa baba kwani ke bane yayi ma baba kwani ya bace idan shi kike so ki gaya mana mu kuma mu kafa miki ka'idojinmu mu ba fa za a sai da akuya ta dawo tana ke danga ba zai yi ba yaya wai ba kasa ni kike so in kika tafi aka ga ne sai aka daura auren nan fa kin tafi kenan kaji ni ko dan mura nake ne ban ce ma ki zo ba ki ga ba ma neman ba ma so mu ganta saboda haka ki gama tunanin ki tukuna kar mu yi miki ci an miki kama karya an miki ba yadda kuke so ba in ki shawara ki shi kike so ni abin da ba zan ban Allah da baki biyu ta laraba sukan ce zulwa jihaini to ba zan baki bi ban Allah yarda in aka haɗa ku da shi aka ɗaura aure fa ki kiyaye ba ruwa na da ke ba ruwanki da zuwa kuma nan duk abin da ya miki ke kika saya kuma gaskiya ne ya koro eh koro wannan da da kuke faɗi an ce bin na gaban Allah duk wanda ya rasa wanda zai taya mai wata rana sai ta daki ya kuka tana ganin kaman ba a kaunarta ne kuma mu ne masu sannata to domin amana Allah muka ci amana ki miji ta dan uwanmu haka ne haka ne go ne ai ba raba laifi din na saboda shi daban ubanta ban ni da ba yawa ni kuma wa kuce to waye bare a cikin mu babu wannan kuma yanta ne ai shi isa na tara ku abin ya fi karfin ni kadai ai an zo magana yaya to ai shi ke Thank you. <laughs> Shiri da kuke gani an tsamo shi ne daga shahararren littafin nan mai suna ki yarda da ni na Bilkisu Salisu Ahmed ba a nan wannan hazara da irin hazaƙa da wasira da Allah ya mata wato ta wallafi littattafai masu tarin yawa domin amfanin al'umma musamman mata muna ba da shawarar cewa a hanzarta domin sayan waɗannan littattafai da ke cike da ɗimbin ma'ana wato kamar su ƙarya fure take na ɗaya kyan ɗan maciji na ɗaya da na biyu allura cikin ruwa na ɗaya da na biyu da na uku sa'adatu sa'an mata na ɗaya da na biyu sirran boye na ɗaya da na biyu ga kasuwa domin saya kada so ya yi ba na farko zai aiko da sadaki a rubuta eh, ya nemi muhalli wato gurin zama an gama ya masa to ka ce muna son sa sati uku to masu zuwa nan gudu insha Allah zan gaya masa ni shawara ta magana sadakin nan dan kan nauyi masa yawa sai ya ba da neman kai muke da ita dubu ashirin din nan zai bayar da na faɗa ah. a ganin sunan wasu tashi ba mu gudu To, haba yaya. Yau me an faɗa wai a zai ce abun ka ɗebo da yawa ne yaya. Yaran nan ƙaramin ma'aikaci ne. Ai sai a ce zai ka dubu biyar a mai sassauci yaya. Ai mai sassauci. A duba a ga idan Allah ya abun nan yaran nan ya kawo faɗa wai ne da muka ɗora mishi yaya. A duba a gani sassauci yana da daɗi. Kasar allo daga faɗa take wa. ko ya za a yi. Ko ba abin da baya sawa yaya. shi ke nan ibada dubu biyu da amma na na kan bakala a sati uku wallahi wai me ya faru ne wallahi ba koro duk shi ke da wannan abu baba koro kuma eh. wallahi ranar ya kira ni ya ce wai zai aika wasu wasiƙa yanku akan ka kawo kayan lefe da ku nuna muhallin da za a zauna da kuma kuɗin saraki da kyar da kyar babu ta kokarta dai suka dawo naira ta dubu ashirin ma da ke ta haka da dubu biyu da za a to abinda yi bai wuce abu ba kin ga ni da da farko na da farko a tsammani na akwai dan adashi da muke a gurin aiki adashi nan shi ne sai nake a watan gobe zan yi da dubu goma gane ta wai dubu goma nake son dan yi kayan lefe gane sadakin kuma sai nake ganin da ke kamar da dubu biyu ba gida kuma su baba koro din suna da gane sai ganin kamar da biyu ba dubu takwas sai haɗa kayan to wai kuma a ciki sai nake ganin dai na ɗan ji da ɗan ragowar abin da ya shafi abincin biki da sauransu yanzu amma yadda suka faɗi irin abin za a bai wuce na wa Allah ba ko gaskiya ba ni dai sa ta kone yana ta tura na kone yana ta tura na yi ko ba haka ba nake ba shawara shine wani abu lallai mu tashi da yi mu wa Allah ba wani abin da za a yi sai dai Allah ya ba mu fito mana abin da kace in shi ne ni kullum abin da na kan yi abu ya zo wannan kan wani abu na rasa sai ne sai shi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba kullum abin da na dare sai ka tashi na fila raka'a biyu salati Allah sau dubu goma sha zai ni ma akwai na fulfulan da nake yanzu a kuma tsarin sunan manzon Allah har yanzu a duniya na san yi ke إن الذين يؤمنون بالغافلات المؤمنات جنات ولهم عذاب يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون يومئذ akwai sauran ba ba za ka kaya da الخبيثات للخبيثين الخبيثون للخبيثات Wannan na shirya na taɓa tafiya gidan yaro kuma na yi sa'a ina zuwa ce yaya ta gambo ta waya daga Lagos don haka sai muka yi magana a waya na gaya masa abinda nake ciki cewa su baba korau sun tsananta wa ismail sai ya yi abinda ba shi da ikonsa wato dai ana son a yi masa kora da hali domin abin da aka ba shi saura kwana goma sha ɗaya yi gambo bata ce komai ba sai kawai allah ya kyauta

Salamu alaikum. Salamu alaikum salam. Na Sa'idu. Kan da zuwa. Mutanen da zuwa. Gari kalau. Sannu. Ya sa ni. Allah Wannan abubuwan ɗin ne, kusa duk guda ɗaya. duk guda talatin. a da Allah Ismail. A gaskiya na cikin bakin cikin eh, da da Ko da yake dai na faɗa wa yaya Usman su ma akwai laifin su saboda haka na ga babu a illa in kama da na shi nan na haɗu. kina iya bashi da kai gidansu a kawo masu baba koro idan kina da agogo tana bayan baba koro to kada ki bari ta ga wani ta ga wannan alhamdulillah na gode Allah ya sa kike ta kawo mu wannan rufe bari shiga gida abinci ah, lalle fa an bari shiga gida an kawo maka yawwa gode Ina da eh, ya haɗo ba abin da ba. ban fahimci labarin ba ko wani dan uwanku inda zai aure ta haɗu maka halibi na wai ni muna mata hana ni magana wallahi wai da ta hana magana to haka ta samu labari gaskiya ya kuma oh. ta haka ba ta labari to ranar na je ma to ta bugo waya sai na dauka mu kai magana ko ina ranar na zo na ko sai jiya ne ma sai ga da yamma sai ga dan mashin da wani ya ta aiko shi daga lagos din sun kawo kaya har da wasiƙar ta ma kuma dai sai dai mu kara godiya ga Allah da rage mana kenan batun guri ko gurin zama amma wannan bai Allah ya saka mutu da alheri bizin da duk da su wuri ne da ita ce mijin ta ne ne dan hali ita sai ya gambo alhamdulillah na gode shikenan sai mun ai kawai yanzu kamata a yi mu je yanzu kike ganin ya kamata je a dauka ko ka sai wani yaushe ne da ka bari in dare kawai ka dauka ka ga ba wanda ya sai maka da shi ka tafi alhamdulillah sai daren kawai sai na zo na gode sannu da aiki yaya akwai rana garin ne da haddari na ji danan duk a gabas

yayan mu gane Allah sallallahu alaihi wa sallam baka bai daga kawo za a kai lafiya wani abu aka yi to ni me aka yi ban ban san da ni ba haka dai kawai ya dauko ta duk kwatan din ka za gani cewa wani ya bude talaka ai shi haka kin sa asara tana dama kai ma ka kuran ga wani haka kawai an gambo hawa ruwa ba a tsami ina haka kullum? da da bai baki ba ƴaƴan ku nawa ta an yanzu ya hutu ya sami shi da ai ba ya da shi ba wani hutu ba mu ke dai akwai da abin da yi to yanzu zai go baba ne a ban sani ko ana kashe don faɗa za ka samu ta ga ban sani ko ana kashe gani kai ya daina yi to maybe that san ne me ya abun ba ah, wannan abu ashe da an tsaya da sauran kai da rabo ya mana illa ah, yawa sanu lafiya mana Na gajiya. Na gajiya. Ya mutan gida. An zo lafiya? Alhamdulillah. Ya aka baro su? Lafiya kalau. Ya taron ɗaurin aure? Alhamdulillah taro ya kyau. An gama lafiya? Alhamdulillah lafiya lau. To madalla. Sun ci a gaishe ki. Na an sa ya wajen su Zainab. A lafiya la su. Na na ina sa Hadiza. Alhamdulillah. To madalla. Wato Gambo. Hmm? Abin da ya sa na zo da kaina. kun ji saƙon abu malam ya fuga? Na ji saƙonka amma ai ba ban tabbatar ba tunda saƙo ne ba gani ne da ido ba ko da to ai shi yasa ma na zo da kaina domin in gaya miki wasu na ko ba gaskiya ba gambo kin san hakika ina son ki kuma ba wai na yi wannan auren ba domin in wulakanta ki ko kuwa a'a in miki wani abu na cin mutunci ba kuma shaidan shi ya zo gindaya da kuma laifinki irin zafin kishinki don haka kin san ni sana'a biyu nake yi yana business a lagos da kuma kaduna shine idan kina so ke da 'ya'yanki ku zauna a lagos ita ma ta zauna a kaduna ko kuma ke da 'ya'yan ku zauna a kaduna ta zauna a lagos sai ki zaɓi ɗaya daga ciki shi yasa ban ma je gunta mun yi wannan magana na zo nan domin in sanar da ki to ainihin na fi son lagos ɗin kin fi son Lagos? Mm. Kin fi son Lagos ɗin? Na fi son Lagos. Ke fa kika zaɓa ba na son ji ƙana kuma maganganu sun taso. To na ƙananan maganganu bayan ni nace ina so. To kamar da kika ji wai to ba wai bai na mai da ke. Kai Allah ne iko. To me abin yi zan turo da driver a zo a tafi da ke da yaran. Allah cikin ikonsa. na haihu lafiya aka sanya wa yaro suna sadiq kwanci tashi har yaro ya girma ya yi wayo al'amari fa ya an samu wani ci gaba da baki sani ba Allah wallahi tallahi ne sai wani kinga ga HOD din ya kawo min takarda na sami karatu zuwa kaduna shekara nawa? duba ga shi nan shekara uku shekara uku wallahi na je na abin nan tsara ilimi na ce a kamar na kuma fadar za mu fi isma'il ina kaduna ah, ah, ai ah, shekara uku ba ka sani ba a'a Ya wallahi gobe sai dai mu tafi tare. Ana baki kina kan karba. Ai baki sani ba Aisha. Ni eh, kin sa mana dawo zan zan abin nan. Kaduna ba irin zama ne irin na kauyen fuskar. Kudin haya ma kawai ya ishe mu bala'i. Kin ga yanzu kudin hayar shekara guda a nan gidan da muka muke biya bai fi wata uku ba kai. Yaushe zaki ce za mu zama tattare. Shekara uku ka tafi kamar gaskiya ba san iya zama mu ne mu tafi. To me zai same ki ana? Eh? ga su gogo ga su baba mari ne suka bani gida ga shi ni kadai ga barayi ga komai ka ce ka tafi ka bani gaskiya ni ba zan iya zama ba za ka zauna ma za mu tafi ma ni kan mu tafi Zainab. Zainab. Dama ina so da yi wata magana tuntuni. to mhm. na muka da garin nan ne ba na jin daɗin zaman gidan nan sai in ga gidan ya yi min girma musamman idan baka nan yanzu zainab ya yake so a yi ko kina so ne in ga ɗaukar ki muna fita da ke ba wai ka ɗauke ni fita da kai ba ka ga dai gidan nan ka duba irin faɗin shiga can sai in ga boys fita ciki in ka fita baka nan ko ka bar garin nan musamman idan ba ni da dakta makaranta duk sai in ji gidan gaskiya ni ya mun faɗi abin damuwa a ciki ban da abinki ga motsin mutane ko ina kina ji ga babura suna ta wucewa kina ji to ga babura kin san dai ina zuwa kin san dai ba wani lokaci za a dauka yanzu a nan kana zaune zaka rika jin ko ko eh, ihun mutane ko yara suna wasa ko wannan saboda haka menene abin da daga miki hankali a ciki ni duk ba wannan ne yake damuna ba ni kan na je ni cikin dare wani kato ya shigo yanzu idan barayi suka shigo yaya zan yi ni kadai a cikin gidan nan to yanzu me yake so a yi ni gaskiya ina so ka sama min wata murin kazana kin ji har abada ke dai ba za ki zo da magana mai kyau ba sai ki zo da magana za ki dagula mutane to me abin wa lissafi a cikin nan eh? ka nemi wata za mu zauna din kina wata wani magana daban in zo in kawo wata in zo in ajiye ta a gida kawai shikenan ko ina ya zama ana ta kace kace a bata zan a bata can a bata zan ke so ki rika tunani har abada ke baki so ki kawo magana da za ta kwantar da mutane hankali sai magana za ta sa mutum ya fita ya je ta wani yawace yawace neman wanda zai kawo hankalin nan shikenan kawai sai ki zo ki dame ni in kawo wata in kawo wata amma in haka kike so ni ina ganin wannan wani abu ne mai sauki sai in kawo miki aboki ya zama in je in yi aure in kawo miki shawara da za ku zauna lafiya da ita shikenan kai ki samu aboki ya zama dan kawai na ce ka kawo wacce za mu zauna shine zaka ce min zaka yi aure ran da na bar gidan bana nan ba wata a gidan idan aka shigo aka yi sata wa aka yi wannan ina kai ne shine kawai zaka ce min kai kishiya ka min kishiya wani idan ran da baka gidan ni na tafi makaranta in ya so idan tita baya zauna a kofar gida duk abin da aka yi shikenan a gidan za ka ce zaka min kishiya Zainab Zainab Yes, come in. Why ne? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ismaila. Wallahi <laughs> na sa'a baka tafi office ba. Na ba fara Allah Wallahi wallahi ai ba za ka iya magana ba. Tun a Ka san Ina zai na <laughs> Amma in ce ne ko zaki fito yanzu? yanzu ma dai rigimar ake haka kawai ba ka raba su da hayaniya da rigima malam yanzu ka san kafin to daga daga gida abin da ya faru ah. tuniya ka aisha yanzu da rigima muka rabu da ita aisha da rigima a gida ka samu da ke faruwa mm. muna zaune a kauye ko mm. a faskari ka dai san inda muke na sai to baiwa Allah nan muna zaune ina aiki ran nan wuf sai na samu admission Kaduna Polytechnic din nan a ah? nan garin nan garin eh, eh, adimishin eh, gaba da gaba tukunna adimishin din na samu shikenan sai na ce mata to kin ga na samu adamushin shekara uku zan tafi wai ala karfa wai ita sai ta biyo ne Kaduna mun zo mun zauna shekara uku na ce mata kin ga Kaduna akwai matsalar kuɗin haya ba kuɗi ne da ni ba hmm. akwai waye akwai waye wallahi yarinyar nan ala karfa ta da hankali wai ita sai ta biyo ni Na ce to ke ba ma za ki biyo ni don ba duk abin da zai faru sai dai je ya faru to shi dai muka abin nan ne muka yi baran-baran na towa ta kawai dai to ban da sharrin mace ni da zan zo su kwata in zo in dan samu wani gurin da zan dinka biya ko da haya ina abin ne kuma sai ki ce wai sai kin biyo ni mun zo mun zauna to ki min miya nan eh dai kawai ne tafiya tare abin na da dai ta fada wasu gogo amma na san ba goyon bayan ta za su yi ba wallahi ya be bismillah amma alhamdulillah <laughs> alhamdulillah ya kaduna amma dai kowa da kowa lafiya kalau lafiya lau wallahi alhamdulillah <coughs> eh. ka kwata da hankalinka haka ne aisha ma kaman ta zo ne dama kwarai kuwa ai yanzu yanzu nan da nake gaya maka wannan baiwa ta shiga Zainab ta kama ta kulle koma in ce dai ko kina jin mu ta da mu hankali dai faɗuwa ta zai zama Allah umma muna da iyo aman ai ya na dauka kai ma wani garin zaka a kai kake ce sai ta bi ka kwantar da hankalinka hmm. muna da iyo promise aman akwai dakuna har guda biyu ma yanki akwai gidan naka akwai board ko ta baya saboda haka aisha za ka kawo ku zo ku zauna a nan ko ko ma ga many long time za ka ɗauka a nan ba wanda ba ka ji komai Allah ka ji komai to ka kake mu wai ake ce haji da umara eh. bayan wannan ina ganin Zainab tana makaranta ne yanzu ko aiki dai na samu mata school of nursing ya kamata ka samu aisha na school of nursing din nan don bai don ka san ina tsammanin ba ta da interest a duniya irin ta tafi makarantar <laughs> aikin koyon jiya to alhamdulillah abin da ya kamata aiki na yi zai ta zuwa zuwa ta rigima ba wanda ba <laughs> ah, ba sai mu samu ido kai kuma dai rigima ni na san abin da sa take so lalle sai ta zo Kaduna amma za ka Ismail sandan zuwa, sandan zuwa. Yaushe a gari? Aisha. Na'am Ismail. Wayo Allah na mun sha. Sandan zuwa. Mun sha Kaduna zauna mana. Ina sadiki shine sai yau. Sadiki na A. Ai mun sha Kaduna. Zainab da Umar. Zainab da Umar suna nan kalau Aisha. Ai. Ka kai kiba. Wace kiba ne ina san ban ganki. Kin sa abin da ya faru? Ki ga faɗa. Allah shi ne. ce wani zainab ta takura wa umar ta takura masa wai dole sai ita ba ta iya zama a gidan ita kadai ba gida ya yi girma ita ce ba ta takura cewa lallai ya gama ginin gidansa na kaduna ta taso daga fatako su zo gidan su zauna wai amma yanzu tana kukan cewa uwar gidan ya mata girma saboda haka lalle tana neman abokiyar ba ta irin tawa Kina na rashin kunya ai ba rashin kunya bane ne za a mutu yanzu da albishirin ki Allah cikin kwansa yanzu Umar da Zainab sun takura wa lalle sai zan dauke ki mu koma mu zauna a gida daya mili bifir ni ko Ismail dan Allah ya kai ta sanna son wannan aikin aikin asibiti eh. kuma Thank zo ya da ismaila ne ya zo da aisha da kwanci tashi ni da ismail mun zama uwa ɗaya uba ɗaya mun hayayyafa kuma mun ƙara samun arziki da wadata ismail ya samu ƙarin mukami a wajen aiki kuma ya zama babban manomi ni kuma na zama ma'aikaciyar lafiya Assalamu alaikum. Ah, Aisha ke da mutanen ne? Wallahi. Sun yi bacci ko? A dare yayi ke kuma me ke kina ta tunanin kin yi zugun? Ba zuwa mu gidan su Halima da kai ba. Hmm. Maganar da Halima da ta gaya mun batun auren Ali shine duk abin ya dara. Mata da sai gumi yake. To me abin tunani a ciki? Magana ce zai yi aure kuma auren nan ba haram ba ne. Menene abin tunani a ciki? Sun aure ba haram ba ne. Sun da Halima ba sa shiri. tun a manumfashi da suka yi har yanzu ba su ce da ita wanda rashin mutunci sai ce zai aure kanwata ya kawo gida to man da abin ki aisha auren dan ya auri wata yarinya da yatta ba sa shiri da matarsa ai ba wani bakon abu ne kaki mamaki fa a waye gari wato wannan auren ya zama shine sanadiyar shirin da za su yi wato su shirya da ita halima da ita yayi ko ki san wannan ba ni ina ganin wannan ne ai ba abin damuwa ba ne aisha abin damuwa ne wani ba ka ce ba abin damuwa ba hmm. wannan sosai ma abin damuwa to da yanzu magana ta kare kin gane hmm. ah, auren nan yarinya da yadda ba sa shiri da matarsa ai ba wani bakon abu kaki mamaki fa a waye gari wato wannan auren ya zama shine sanadiyar shirin da za su wato su shirya da ita halima da ta yaya ko ki san wannan ba. Ka nuna ganin wannan ne ba abin da gane auren nan dai ya ma jin shi amma na san yana da dan ko gobe ma ya ce daga kan shi gidan masu wata yarin sun san Allah sa da rabo ma a can inda ya gane wata din ma ka kira wa kana da a kuma dai wannan daga wajen aiki yawa sun baki takarda ba sun takarda ba takardar ne ma tukun ba ta fito ba wow me ya kamata a sai mun ne sai a sai mun gari <laughs> promotion ya fito wayo Allah kuɗin da za su yi maka jirgin <sighs> na ce na so zan ga miki wata magana kin mata to na ji <laughs> sarki ina jin ka wato gaskiya wannan magana tana da muhimmanci kuma ci gaba ne da na rayuwa isa kin gane iyakin sani a mutuwa kuma nan dan da ya abin da muke yi na rakaran nan ali dan wani waje dai sai na ga wata yarinya kawai dai haka dai an gini na haɗu da ita to shine kuma dai nake so sai na ga wata yarinya a wajen nan ta haka dai abin nan kin gane to shine dai muka dan yi magana nake so zan aure

mutumin da ba son zuri'a ya san ma me yake mu ba dan an haife mu ba za mu zo mu rayu har bauta wa Allah da ya halice mu ba wani abu wallahi wace ce bayani ce ki hana kalla mana sosai sunan ta wani abu ne maki da amma kina ganin ai ta yi ko ta cancanta magana sha da wani tashi da hargitsi kamar wanda aka gaya miki cewa ga mutuwa ya zo bani sha'awa kuma ba ni kaɗai ba kuma sandan mutumin da yake ƙauyen nan namu na fuskari illa dai yabo da sha'awa irin halayen kamar yadda sauran mutane na wannan ƙauye namu na fuskari suke na so in zo gidan ku tuntuni amma kuma na ga ya kamata in fara neman izinin ki ko ba gaskiya ba wannan shi ne Kuma da Allah zan ma tambaya don Allah da ta yaya kai ka ji sunana. Kanki ba kure ba ne a garin nan. Kuma kamar da na gaya miki halayen mutum kyawawa ko munana su suke nuna shi ga jama'a ya Allah dai su yabe shi ko su bata shi to a gaskiya duk mutumin da yake karkara nan tamu ta fuskari ba mutumin da bai san irin kyawawan halayen ki ba 那从我喝酒的。 da ka aure ki haka ba a wuce kuma ni ta da ikon da iko da yaya Mara ya tashi dole kuma ne iko da yata ko yaya na ba ke saki ana in ba jaru ina jin ka sai ka hada sadiqin da maryam da duk ka kwashe ka kai ma dan iska ya tamke su kuma abin da nake so sai ka banta aisha aisha kin ga abin da nake so da ke aure ni yanzu magana a sake ki an ki a sake ki kin gane shi ka ji wanda ne ka shi ka an ga in ga dinsa kake so ka zauna ne ka zauna in kuma ni din ce sai ka zaɓi yan shi ka dole ka ba na yin tare ba kake tafi yanzu a cikin ranar nan? To, dan da zuwa. Dan da zuwa. Lafiya ko? To, ba da nan. Aisha, barka da zuwa. Dan da zuwa. Lafiya da yake tafi yanzu cikin ranar nan fatsar-fatsar kuwa? Lafiya ma lafiya. To, me ya faru kuma? Lafiya. Lafiya?

har ma inda hali ya kwarkwara shi ne isa kika ɗauko zane kika toga masu gida isma'ila don ina zaune da ke ba zai ke karki kawo mana shi gantaka kin ji ba shin ki fita daga ido na yaya wannan an shashanci ne abun aisha wani ta magana ma in ban da wani shashanci na ke aisha yanzu sama'ila da ke kaɗai zai zauna kenan ke yanzu farin cikin ki ne a ce tun da aka yi auren na shekara nawa kuna tare da ke sama'ila A'a ta zo ta gaya mana mu je mu hana samari. Yanzu kenan? Ai mace bata san namiji yana son ta ba sai ya ba. To shiga hankali. Shiga hankali. Yanzu karki yadda baban ke samu wani labarin wannan zance ma ki tayi Yau muka shiga muka fita daga cikin hadarin yar To. Haka nake ni. To. Ina so waje ga wannan malamin ne hana auren. <laughs> Inda da. Maguzanci kenan kin mai da mu kafure kenan. Mun kuma ba mu aure? Aisha, a haka kika mai da mu haka za mu kare ba gara ba dalili? to ni ba ni a cikin wannan harka ki kiyaye ana aure ki kiyaye kiyaye ki ki fita daga ido na rufe Aisha ba aure mu amana hmm. abin da muka gada mu je mu hana

mukulli na da ka <laughs> a da taso ba duk wani magana da ta faɗa taso ba kin ma saurara kin ji abin da ta sai ka ga abin ina sauraron ka ga min ji tsara ni ga yamin magana da za ka ga Ina so soke ba maganar tsari ba ne abin da nake son gaya miki na tabbatar kin shiga ɗaki na kin ga akwatuna guda biyu a guda hudu masu taya kin ga su abin da nake nufi shine guda biyu naki ne ina so ki je ki diba da abin da yake ciki guda biyu ku kale abinda kurin nake ki da shi ki shige gaba a je gidan su biba a kai wannan kayan dan ma in an je an kai ga sai su gane cewa ashe bakin mu daya aikin banza aikin wofi in ka je ka ce musu ma bakin mu daya da kai ka je ka gaya musu bakin mu ba dai bane ni da kai wannan kayan da ka canje dauka ba na so abinda da nake nema da kai takarda ta nake so kawai ka bani kawai ka aisha aisha ya da riya mace ke ban me kenan wai ba inda zaka fitar ka a nan sai ka manta takarda bari biya ma gaskiya ka ji to kin ga tsaya ki ba abun da zan ji ba da zan ji me zan saurara ni ba ni saurara da zan saurara kawai ka san takarda ta an kana da zuciya dan Allah ka kin gane an ce komai zafi maganin sa'a amma kin ga wannan kin rike makulli wannan kai duk kai ya dama in kana son saukin ka ko ka bar takarda ta kama hanyar ka ta bai rike ka ba ka bar takarda ta kawai ka fita wai ke takarda yake bukata ne eh ita nake bukata ita nake bukata ita nake bukata mu je gaban su dela su zama shaida ko ba gaskiya ba mu je a rubuta miki takardar me ne ba nan kulli na na gode Allah zan ta kawo mu wannan wallahi <laughs> na gode yawwa shiga gida samun abinci a ah, tsalle ko an bari shiga kawo maka abinci yawwa gode ai Allah Allah nake in ga na zo ni ma jinci kin ba da kunya wallahi sallah wallahi ta ki ce ta ki sha ta ki ta ki banne sarara a gidan nan yanzu ma ta wallahi zai sai cha ta yi wai lalle sai na ba ta takarda ta rike mu kan me da rashin mutunci duk dai wannan magana ke shi ya to aure a kan ta aka fara ku ne a gidan ku kuma muke zaune lafiya kishiya ai yar uwa ce kuma zaman da karki kamun zancen banza kin ji ba wai kawayen da sun bace shi labari wai gidan su wannan yarinya ba su da mutunci kaza kaza san haka ne ka san ba yar mutunci wace ba me yasa ba za ka je ka auro yar mutunci ba tunda ba yar mutunci wace ka bari ka je ka samu yar mutunci ka auro ko yo ita mutuncin ne da ita da ita kadai zai zauna ah? mu uku ne fa a gidansu zai zauna da ita da ita kadai zai zauna to ai ya hakuri aure hauka ne ta hakuri wannan ai ya hakuri to wallahi ki fita daga ido na a ir tun muna da juna ni ba na son aikin banza wannan ya hakuri tunda dai halinta ne ta riga ta saba yake hakuri yo halinta haka za a zauna da ita dole ne ta canza saboda mu ba mutanen banza bane ba haka muke zauna ba lallai ki shiga cikin ki wallahi za mu gamu da su bar ganin ba ni na haife ki ba wallahi zan mutu kankanci banza mara kunna kina wani mutuka idan munafunci to wallahi ki ga cikin ne to ba sai ki hakuri ba tunda halinka ne haka yau nake kishiya akan aisha wannan irin bala'i hmm? aisha ki gani irin abubuwan da muke gani ba wai kiyayya ce sama da gani inda da ke ba da tuni na amma abin da nake so ki yadda da wallahi ba da ne ba da ne ba da niyyar fifita riba kan fata kawai ka wannan aure kuma ba zan yi shi ne don cin mutunci a yi ba haka don allah don yadda ba tuwa miki hannu ke ba ke ma kake tare ba yadda da ni ya shi ba manufa ta cin mutunci ba kin gane abinda kawai nake so shi fuskanta a shi sha'anin rayuwa inda duk abu ya zo maka ba abin da yake gabanka na wannan lokaci kake kallo ba ya kamata ka rika hango gaba ko ba gaskiya ba mata biyu ba yau aka fara kuma tunda da ubangijin da ya halicce mu ya yarda da cewa mu yi mata biyun nan ko uku ko hudu gwargwadon ikon mutum ko bukatarsa ba zai yiwu a ce ya sauka mana da wannan doka don cutar da mutum kishi ana yi domin an ce kishi kumallon mata ke cewa zama da kishi a tilas ba na gida na su wallahi ina sanar da irin kauna da ita ina da suka ci mutanen da suka fi ni arziki sanda ina talaka da suka fi ni shekaru lokacin da nake kankani mutanen da suka fi ni zama wani abu a duniya tun ni ban zama ba kuma kin cikin halarci kin yi rigima da 'yan uwanki da iyayenki da duk wanda ke neman ya kawo cikas lokacin auren mu bayan mun yi aure mun zauna cikin yunwa wata ran da shi wata ran babu aisha Ina sanar da irin haƙuri da juriya ta yunwa da bakin cikin talauci da shi ubangiji ya yi mu arziki arzikin da ya mun ba ni kaɗai ba ba Allah ci. dan Allah dan annabi ki yarda da ni kin ki cin abinci kin ki bari na ci abinci kin ki zama lafiya kin ki bari na zama lafiya Aisha dan Allah ke da ni ke da ni haba haba haba ki ya Aisha eh? shekara takwas ko kwana ko shan fuskari. Suna magana ¡Gracias! kishiya da bakin ciki bakin cikin mai kuma aisha dole mutumin zai aure wata wai kishiya zai kawo mai daga kishiya bakin ciki har na ji zuciyata ta tsinke gaba na ya wani faɗi haba aisha sai ka ce wata karamar yarinya wannan kenan ki aure ba bakin ciki bane ke kin gane da ni yanzu babban bakin cikin da ke damina Isma'il ya yaudar ya cuce ni yarinya da zai aura mai mutunci ce da da daɗi duk inda na shiga a garin na za a dinga ce wannan yarinya gidansu ba a gaji mutunci ba shine kawai ya dame ni yin ba ka ba wanda ya damar sai amma wani abun ya riga da gani ya taro da na gaba daya ke kuma yana na jini gaba daya ma ni yanzu wallahi ban kauna mutum nan ban san ganin shi Aisha kana kike kuwa ke ke kuwa <laughs> har kira abin dariya zai nan ya ba ni bace eh ki dubi irin wahalar da na sha kan bawa to wallahi in faɗa miki in ma wasu ne suke zuga ki gwanda ki dawo da hankalin ki jikin ki har yaushe dan Ismail zai aure me zai ba ku ne kamar za ku haɗe junan kuɗin nan ba yanzu dan Allah wannan lokaci dan Allah ya duba ba Aisha wannan lokacin da kike ciki da ban kai maka ki gaya min wannan to yanzu dan ya ce miki ki je ki taya shi ya rubuta shin kina ganin duk garin nan miki da babban mahaukaci duk kasan nan yana da wanda zai je shawara da shi ne ban da ke assalamu alaikum Ismail da su ya ce ne wai a rubuta abubuwan da za a kashe abin da ke wanda abin ki aikin zan uwar gida sarautar mata a ba shi wala kin ganta da kin ga abinci ba za ta yi ba yanzu sai ta ga dama shara a gidan nan ba hali in wata magana na gaya mata hai ya takaice ma dai ranar cewa ta rubuta takarda wai bata wai yanzu wai Aisha wai yau ita take ta rubuta takarda bata to yanzu banda abinki yadda kike masa dadin nan ai da kuzari zaki abin da ya fi na da. Na eh? mutane idan zai aure ba wai ba ya son ne zai auren nan ba. Sha'awa ta yi tana namiji. Eh? To kuma ma ai yanzu in aure inda an halatta a aure mace dubu misali. Ai ita ce abin da 'yan boko suke cewa fast lady ko ba haka ba. Allah ki karba me yasa wani zafi maganin Allah ku Allah ku Allah ni al'amari na wallahi ya na kishiya ba a aka fara ba ne kai lamarin namiji har za ka zo ka zauna maka kwata ranka ba za a maka kishiya ba sai ma ya kusa kulla mun wannan kullalle amma ya tell by them la la la rage ki zo mu je mu ga suka zo suka gane mana tamu mu je mu ga ya ta ku dawo za mu za mu ba ku labari wai ma da ma gani wai ya kare ya bazzan in ciki ga mai kare kiyaye bakin ciki bai bar ka ba kai babban bai bar yaron da yake biye da kai ba wannan abu Allah ubangiji ya yayyafa abin ruwan sanyi Allah sa yanda ta zo haka za ta koma sawunta na gaba ya da na baya Allah ya kare mu da wannan jaraba domin kishiya kwarfa za ta yi fita mai kiji in ba ta fidda kai ba kai ka fidda ita Allah dai ya ba mu sa'a kanta dan ba ta zame ba wannan sai inda tura kai bango mu da ita mm. yar uwa kishiya ai ba yar uwa ba ce in kina jin babban makiya to kishiya domin duk fatan da kishiya ta ke ta shigo in ba ka fita ba in ba ka fita ba ita kai ba fita sannan ku dai kun da shi a tilla hajiya halima ina an al'amarin namiji sai shi banda namiji dai ba a sa shi ba a hana shi yanzu mai kamar Aisha dan Allah ne zai da wannan garmakekiyar mace sai ka ce itace yanda kika ganta wani zandan haka sai ka ce ni abun ba faɗa muku na kasa yadda zan fasarta muku ita gida Ya Kalau. Idan Dama abin da ake faɗa a dangin su biyu ba su da mutunci ba su da mutunci dama da gaske ne. Mutane yara don rashin tarbiyya ku shigo ɗakin mutane ku tsaya kamar mashi. To, a dokar musulunci ma dai in za ka shigo ɗaki ya ce ka sallama su a dokar nasara ma dai ka ƙwanƙwasa ƙofa na abu kiyaye. to dai abun ma da ya fi ban mamaki ismail ko ya ji ya kalla kawai ya miƙe zunga-zunga ya bi su Allah ya wani al'amari ɗanya wannan al'amari ya zai kasance to sai dai ya shigo